Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu harumma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukansu a zangon FM. za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin tara ga watan Mayu shekara ta 2016. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan gundumar Columbia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai. Ƙasar Turkiyya ta ce ƙasashen yammacin duniya sun yi watsi da ita a yayin da take fafata da 'yan jihadi a cikin ƙasar. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya lashe takobin aiwatar da hukuncin kisa akan duk wani ɗan yaƙin sa kai da aka samu da laifi. Tsohuwar a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wadda ke begen ganin jam'iyyarta ta Democrat ta tsaye da ita 'yar takarar shugaba da Donald Trump wanda shi ma yake begen ganin jam'iyyar Republican ta tsaye da shi dan takara waɗanda dukkansu a hukunce jam'iyyun ba su tsaye da su ba tuni har sun fara sukan lamirin juna. Kanun labaran kenan. Idan aka ce kamar za a irin wannan taro da ya zamanto taro ne na cewa da a hana duk wanda ya zamanto yana aikin a sha ya yi shi muna na'am da shi to amma amma Farfesa Bube na maiwa kenan kan taron koli da za a yi kan yaƙi da cin hanci da rashawa a birnin London a makon nan. kake so ka je a doron duniya an kana so ka yi sallah a ƙasar saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a idan ka hamta ka rasa idan ka kai addu'a to za ka gabata a wannan ƙasa. ɗanɗanon cikin wato shirin ciki da gaskiya kenan haka nan kuma za mu duba hali da mata suke ciki albarkacin ranar uwaye mata da aka yi jiya lahadi da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi manyan ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke fafata da 'yan ƙungiyar ISIS a arewacin ƙasar Siriya da laifin kin taimakon gwamnatinsa a fafata da take da 'yan jihadi a cikin ƙasar. Ya ce sun basu su kaɗai a fafatakar da suke da 'yan ƙungiyar ISIS waɗanda suke zubar da jini ta hanyar kai hare-haren ƙunar baƙin wake da na rokoki a kan birnin Kilis da ke kan iyakar ƙasar. Jiya Lahadi shugaba Erdogan ya wannan furici a birnin Istanbul. Ya kuma yi wannan furuci ne kwana daya bayan da hukumomi suka ce lugudan wutan da sojojin Turkiyya suka yi ya kashe 'yan kungiyar ISIS biyar a arewacin Siriya. Turkiyya ta kai hare-haren ne domin ramuwar gayya hare-haren rokoki na makonni da suka kashe fiye da mutane ashirin a birnin Kilis. Furucin na shugaba Erdogan shine alamu na baya-bayan da ke nuni da rashin jutuwar da ke tsakanin gwamnatinsa da kungiyar kasashen Turai. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun rataye maza shida waɗanda aka samu da laifin aikata mummunar laifi a kan farar hula da matakan tsaron jama'a. Ofishin shugaban ƙasar ya tabbatar wa muryar Amurka cewa jiya Lahadi aka rataye mutanen a gidan yarin Kabul babban birnin ƙasar bisa umarnin shugaba Ashraf Ghani. afghanistan ta ɗauki wannan mataki ne bayan harin ƙunar bakin wake da aka kai birnin kabul a watan jiya ya kashe kusan mutane saba'in da raunata ɗaruruwan mutane ƙungiyar taliban dai ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan mummunan hari shugaba gani ya lashe takobin kara ƙaimin murƙushe 'yan tawaye da kuma aiwatar da hukuncin kisa kan 'yan yakin sa kai da aka samu da laifi Jiya Lahadi, Donald Trump, attajirin Amurka nan da ake zaton jam'iyyar Republican za ta tsayar da shi ɗan takararta na shugaban kasa ya ce bai damu da cewa manyan shugabannin jam'iyyar Republican ba su goyi bayansa ba a karawa da ƙila zai yi da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wadda ita ma akwai yiwuwar jam'iyyar Democrat ta tsaye da ita ya takararta ta shugaban kasa A makon jiya tsohon shugaba Bush, George Hubert Bush da kuma ɗansa shi ma tsohon shugaba George W. Bush da wasu manyan 'yan jam'iyyar Republican da dama suka ayyana cewa ba su da niyyar goyon bayan Donald Trump, mutumin da suka bayyana a zaman wanda ba shi da alƙibla. Dukkansu Hillary Clinton da Donald Trump ya zuwa yanzu babu wanda a hukunce jam'iyyarsa ta tsaye da su, to amma har sun fara sukan lamirin juna. A wajen wani gangamin siyasa a ranar Asabar, Mr. Trump ɗan shekara 69 da haihuwa wanda aurensa na uku kenan wanda ya shekara da shekaru yana alfahari da yawan matan da ya lalata da su ya caccaki hillary a saboda abin kunyar da aka yi zargin mijinta tsohon shugaba bill clinton ya yi da monica lewinsky mr trump ya ce hillary tana auren mutumin da ya fi kowa cin mutuncin mata ita kuma hillary clinton ta sha faɗin cewa donald trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba domin ya cika ganganci. kididdiga jin ra'ayin jama'a da dama da aka yi sun nuna hillary clinton tana gaban donald trump da farin jini akan wanda suke son ya gaji shugaba obama to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jiya lahadi dubban 'yan kasar lebanon suka yi zaɓe cikin tsauraran matakan tsaro a zaɓen da aka yi a birnin beirut da kwazazzabin beka mazauna birnin beirut sun yi zaɓen wakilai ashirin da hudu na majalisar wakilan birnin na wa'adin shekaru shida zaɓen na jiya lahadi shine na farko tun lokacin da rikicin kwasar dattin birnin beirut na watanni takwas ya haddasa zanga-zanga nuna ƙin jinin manufofin gwamnati a can kasar philippines kuma shugaban kasar benigno aquino yana roƙon a gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali yayin da miliyoyin 'yan kasar ke haramar zaɓen wadda zai gaje shi tarzoma da magudi sun zama alamun zaɓuɓɓukan baya da aka yi a ƙasar saboda haka shugaba aquino ya ce lokaci ya yi da ya kamata 'yan ƙasar su nuna wa duniya cewa ƙasar filifin ta san yadda ake gudanar da zaɓe bisa tafarkin mulkin demokradiyya yau litinin 'yan ƙasar za su yi wannan zaɓe Majalisar Dokokin Ƙasar Girka ta yi na'am da kwaskwarima ga biyan kuɗin fensho da haraji mai sarƙaƙiya da masu bin ta bashi a Turai suka buƙaci ƙasar ta yi kafin a bata bashin kusan dala biliyan ɗari na ceto ko kuma farfadowa. An ƙaddamar da sauye-sauyen baya-bayan nan ne da nufin rage yawan kuɗin fensho da gwamnati take biya a yayin da a lokaci guda kuma za ta ƙara kuɗin harajin da take karɓa. wakilan majalisar dokoki sun kada ƙuri'a ce sa'o'i kafin taron gaggawa da ministocin kasashen turai goma sha takwas masu amfani da takardun kudin euro za su yi a birnin brussels kasar belgium tun da farko kafin wakilan majalisar dokoki su kada kura sai da masu zanga-zanga suka yi ta jifan 'yan sanda da suke gadin ginin majalisar da bam ɗin da ake yi da kanandir su kuma 'yan sanda suka mai da martani da barkonun tsohuwa. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To gobe talata ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tashi zuwa Ingila domin ya halarci taron koli na ƙasa da ƙasa kan yaƙi da cin hanci da rashawa da za a yi ranar Alhamis 12 ga watan Mayu a birnin London. Kasashen yammacin duniya sun yi ƙaurin suna a zaman ma'ajiyar kudade da aka sato daga kasashe masu tasowa kamar su Najeriya. Ya masu fashin baki suke kallon rawar da waɗannan kasashe suke taka wajen yaƙi da maɓarnata ita ce tambar da na wa Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Anta da ke eh, Dakar birnin wato ƙasar Senegal. da ya zamanto taro ne na cewa da a hana duk wanda ya zamanto yana aikin a sha ya yi shi muna na'am da shi to amma amma Eh, ina tsoron cewa kalkwalliya ta je ta ki biyan kuɗin sabili wato ma'ana idan aka sa aka yi nazari wannan panama paper da ya hoto ai ya nuna cewa da duka irin kudaden da kamar mutane ke ƙaukawa suna gudu da su in suka je a kasashen su ne na turai a can ne suke zuwa suna ɓoye wa'annan kuɗaɗen wa'annan kudaden kuma idan aka je aka diba suna taimakon su wa'annan kasashen na turai ta dangane da tattalin arzikinsu shin yau eh, ayar tambaya ita ce cewa za su hudda kamar abinci daga bakinsu su na ɗaya kenan na biyu lalle in aka ce shugaban ƙasar najeriya za a yi halarci wannan taron shi yana da hujja ta cewa da ya halarci wannan taron saboda a zamanin da ya wancan iko na farko nashi da ya juyi mulki lalle ya yi ƙoƙari bisa ga cewa da abin da ya zamanto mutane masu rubda ciki da kudaden Najeriya a hukunta su kuma ya ɗauko hanyar cewa kamar za a ciwo kan wannan abin dama ce bai samu ba. Idan su kasashen turai yau suka ɗauki matakin ne ta cewa da duk wanda ya saci kuɗi tunda wata rana ma su ne suke bamu bashi idan suka bamu bashi kuma suna neman kamar in aka zuba shi jari su samu riba a cikin wannan wato kuma sai in an zuba an juya da kuɗin sa'annan za a samu amma in aka ja ka ɓoye su ba sa samu riba ba kenan su in suka ɗauko wanga mataki wato mu za mu yi na'am da shi ko da ya zamanto muna shakkun cewa mataki ne wanda ba zai je shi nesa ba saboda su ma ai da kudaden ne namu waɗanda ake boya a can su ne suke amfani da su. Amma baka misali misali yanzu kamar irin waɗannan kudaden da aka ce a bata ya boye to ai ka gani Najeriya ta yi asara wa'annan kuɗaɗen ba dawa ba za su yi kuma wannan kuɗaɗen har yanzu ana can ana amfani da su a kasashen turai amma amma in ban sani ba ko kana da labari da yawa da mafi yawa daga kudaden an dawo da su Najeriya. Shi na kwatanta maka na ce maka wannan ikon na Buhari shi mutum ne yana da nayin haka ko mutum ne akan gaskiya fa idan ya ci zabe ya saki. baka ganin kamar kasashen tura nan sun soma nuna alamar cewa suna da niyyar taimaka saboda sun fahimci wa'ansun ba eh, sahabu imam wa'ansu turawan kamar in ka ɗauka wa'anda ke aiki da yaren ingilishi kamar ingila da amurka sun gane saboda an san da cewa muddin in kamar ma'ikanta suna rubuta ciki da kuɗi kuma suna kai can suna ɓoyewa wato kenan kasashen za su shiga cikin halin talauci wannan kasashen ingila ne za a ma shiga a samu 'yan ta'adda a ciki a cikin kasashen namu kuma 'yan ta'addan za su yi tareni cikin kasashen namu kuma sai su kai musu hari amma kasashe irin kasashen faranshi ko kuma kasashe wa'anda dama arzikinsu tana yake hutowa wannan za su yi allah wadda da irin wannan ko gobe za a samu mutane za su gewayawa kuma su je su ɓoye a can wato wa'an suna kokowa da su a cikin su amma kuma an suna na'am ai in aka ba kasar panama ba ƙasa amurka ba ce idan aka je aka ɗauka akwai wata ƙasa da aka ce ma liechtenstein liechtenstein ita ma haka take akwai monaco akwai ƙasa eh, switzerland wa'annan duka kasashe ne wa'anda muddin ba sun zamanto sun shiga cikin irin wa'annan kamar matakin nan ba ne to abin ba zai yi wani eh, tasiri ba. Farfesa Bube na maiwa kenan aka ji. Jiya ne a faɗin duniya inda ake yi aka yi bikin ranar karrama uwaye mata. A daidai lokacin da alƙaluma a duk faɗin duniyan ke nuni da cewa mata su suka fi fama da matsalolin rayuwa. Saboda irin wato saboda irin tasirin irin waɗannan ranaku abin da muka nema ji daga bakin helin bako jami'ar kula da muradun yara a karamar hukumar los angeles da ke jihar california a nan amurka kenan ina tasirin wannan rana amma gaskiya mawasa suna cikin wahala da yawa Uh, faɗin duniya duka ko a nan a uh, america ko a uh, africa ko ko a asia duk in ka bibiya su ne suke wahala to ɗaukar rana ɗaya domin a ɗaukaka su bai kayatar ba akwai hanyoyi daban-daban da ya kamata a yi taimako ga mata to amma kafin malama helin kafin mu je ga taimaka musu me eh. ya janyo mata suka shiga cikin wannan yanayi maza da mata mata ke haifarsu. Eh, kula da su girmar da su da sauransu wannan hakki ne eh, na ku iyaye mata to mm. amma wannan nauyin bai jama'a duniya ce bata gane muhimmancin ku bane yasa ba a kuka shiga cikin wannan yanayi da kuke ciki ya kai ga duk duniya aka duba cewa idan aka kasa maza da mata mata sun fi wahala a bisa ga um, culture ko al'adu ko hey. Eh. kamar a gida gaskiya mata sun fiye wahala domin uh, wayan surare al'adunmu na afirka ba cika ɗaukaka mata ba ba cika um, ganin wahala da mata suke sha ba ina gani wani lokaci al'adunmu ne da muke da su kama a nan amerika da sauki domin al'adansu akwai al'adun da suke da su da yake taimaka ma mata mm. a na ce al'adun afirka gaba daya ba kyau ba eh. ina ganin daya daga cikin uh, damuwa da mata ke ciki al'adu ne sannan na biyu yanayi da muke ciki ne misali um, kaman a uh, wannan zamani za ka tarar mataye da dama su suke lura su suke da nauyin lura da yara da gida na farko maza wani lokaci yawanci lokaci ka tarar mai gidan ya rasu domin yake yake da ake yi ya rasu na biyu um, wayansu mazan ba su kula sosai da um, yaransu a gida ko kuwa iyayensu uh, matan a gida ba to na wayan nan yara ya zo a kan mata sannan na uku <laughs> ina ganin um, domin gwamnati ba ta sa niyya sosai da taimakon mata ba musamman a afirka malama helen idan kika duba addinan nan guda biyu addinin musulunci da addinin kirista duka sun karrama mata sun faɗi abubuwan da za a yi na kyautatawa mata da abin da zai tarbiyyatar da al'umma da sauransu shin an yi watsi da addinin ne sai wajen faɗace-faɗace amma wajen kyautata zamantakewan jama'a ake watsi da addinan a gaskiya yawancin lokaci akan faɗa ne a baki za ka gani a cikin addinai Zan yi magana kan addinin krista don shi ne um, na saba da shi za a faɗa a cikin ko churches a yi wa'azi a kula da mata a kula da gobraye a kula da matan da suna shan wahala tsofaffi to ba yawan lokaci ne kan gani mutane sukan aikata wannan um, abubuwan da ake faɗi ake karfafa su yi ba a cikin coci. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza muke. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu agogunmu ke cewa karfe ɗaya da minti kusan goma sha bakwai na dare agogunmu a nan gundumar Columbia. Hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. a shirin mu da ya gabata mun je da wani sanannen dan damfara da muka sha ji a wannan fili wanda ke kiran kansa aljani ko kuma sarkin aljannu ya rikide ya koma rauhani ya kira wani mai sauraron mu a katsina sani shaga kofar saura ya ce za su naɗa shi halifar su ne tsakanin bul'adama. to a lokacin da wannan lamarin ya faru sani shaga ya fara naɗar dukkan maganganunsu da wannan ɗan damfara a waya ya kuma kira wannan fili na ciki da gaskiya ya faɗa mana abin da ke wakana. Mun ba shi shawarar da ya ci gaba da naɗa domin mu ji ko akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan munafukan suka fito da su na cutar jama'a domin mu sanar da duniya. An dai ji shi yana faɗin cewa shi ba aljani ba ne, rauhani ne domin aljanu macuta ne, su kuma rauhanai salihai ne. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka sani game da waɗannan 'yan damfara shine sukan yi ta jan ayoyi su nuna kamar da gaske su mutanen kwarai ne domin mutum ya sake jiki da su su cuce shi babban makaminsu kenan yau za mu je da za a mai da sani shaga halifa da kuma abubuwan da zai yi waɗanda tun asali dalilin shirya masa wannan damfarar kenan. Amin wa alaikum salam. ina gajiya. Barka da yini. An wani lafiya Muhammadu Saniya gida ya aikatai Alhamdulillah lafiya kalau. To Ubangiji Allah ya maka albarka, Ubangiji Allah isa aka gama da duniya lafiya. Amin amin. Ubangiji Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya jibanci al'amarinka. Amin amin. Ina alƙur'anin nan da nke ka ɗauko. Yana masallaci. To yanzu da za ka je sai ka ɗauko shi sai ka sai ka aji. Haka ne. Shi kusa da kai. haka ne eh, da yake masallacin da na kai shi na'am ba wanda ka kai ba ba ka da wani a gida eh ina da wani a gida to yana da wani a gida to yanzu haka ma gashi nan kusa da ni kam to ka yi alwala ka yi alwala sai ka ɗauko shi sai ka kira wani eh, a ina da alwala ta alhamdulillah eh. ka ɗauko shi ka rike da hannun dama to ka ɗauko shi da eh, shi a hannun to eh. muhammadu sani ni ma ga alƙur'ani na izo sittin na ɗauka na rike shi da hannun dama wanda gardi shi ya rubuta shi babu kuskure ko da wasali Ko aya guda ɗaya a ciki kasan alkur'ani kalaman la ne zancen Allah ne Allah ne ke cewa la ya masahu illal mutahharina hmm. tanzilin rabbil alamina babu mai ɗaukan alkur'ani sai mai tsarki ko ba haka ba ina so ka zama halifa na a doron wannan duniya ni zan taimake ka tsakanina da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har in na cuce ka ko na ha'ince ka hmm. ubangiji Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama mana shaida tun daga nan gidan duniya zuwa lahira eh, kuma Ka ce ni Muhammadu Sani. Hmm, to ni Muhammadu Sani. Zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike sirri na a tare da ni kuma ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. Zan rike sirri na da alkawari ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. kaga manzon Allah ne ke cewa an ka taba ruhu mallaka amruhu duk wanda ya riƙi sirrinsa zai iya riga al'amarinsa wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahari cikin sirrin allazi lam yalid wa lam lada wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka ba mu muka yi maka ba babu abin da na isa in maka wanda Allah bai maka shi ba wannan gaskiya ne saboda haka muhammadu sani allah ya maka albarka allah ya sa ka gama da duniya lafiya allah ya sa ka gama da iyayenka lafiya amin amin Allah kuma ya shirya maka zuri'aka shiri na idi nasirat al-mustaqim shiri na kan hanya madaidaiciya amin amin to Muhammadu Sani in Allah ya kai mu zuwa gobe cikin sirrin kun kun za mu halarci zuwa can wannan ƙasa da kake zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar wannan gari babba na cota akwai babban masallaci da za mu je inda za mu gabatar maka da addu'o'i a can da karatun alkur'ani mai tsarki. Amin wa alaikum salam. Muhammad Sani ina kwana ina kake. Lafiya kalau. An tashi lafiya. Lafiya kalau Muhammad Sani. Masha Allah ya gida. Ya gida. A lafiya lau. ya yara alhamdulillah lafiya kalau ubangiji allah ya albarkaci aka allah ya kare ka daga shirin maƙiya amin amin sauka ce ta alkur'ani za mu yi maka adadin kusurwar duniya gabas da yamma kudu da arewa cikin ikon allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai darduma wacce za mu gabatar maka ita wannan darduma lokacin annabi suleiman dan dauda take mu wannan darduma da za mu gabata maka domin me domin za ka zama halifan mu a ƙasa saboda mai za ka iya aikata aikin alkhairi ga Allah ya gafarta mana ranar gobe kiyama ga ta dalilin aikin alkhairin da za ka aikata Hmm. mun shiga aljanna fi dausin nuzula wannan gaskiya ne dan Allah ya tabbatar maka da wannan darduma za ka yi murna za ka yi farin ciki a rayuwarka a doron duniya masha Allah saboda ita wannan darduma na farko za ka iya zaunawa a kanta kuma ka ga darduman nan duk inda kake so ka je a doron duniya an kana so ka yi sallah a ƙasar saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a idan ka hafta ka rufe idan ka kai za ka gabata a wannan ƙasa. ne. Muhammadu Sani ka rike sirrinka a tare da kai. Masha Allah. Ba a magana da mu Muhammadu Sani a je ana gaya wani aboki ko wani da shauransu. Wannan gaskiya ne. Qur'anin ko saboda manzon Allah ne ya ce ma ka taɓa suruhu mallaka amruhu duk wanda ya rike sarrinsa mm, mm. zai iya rika al'amarinsa wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da illa cikin sirrin lillahi wa ka hali cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul mm. lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka Muhammad sani Allah ya sa a gama lafiya amin amin wannan sauka da ina so za a yi yanka za a sadaukar da wannan nama manzon Allah sallallahu alaihi sallama da me ya haɗaya lokacin kafin yi wafati idan babbar sallah ta zo da me ya haɗaya rago kenan na'am to za a samu rago kamar nan nawa kake gani za a iya samu ai ba yadda ba a samun shi eh to kaga za a iya samun kamar na dubu talatin na'am eh to Allah ya maka albarka amin amin To muna so ne za a gabatar da wannan yanka a nan kwatarkwashi. Kwatarkwashi. Kasar eh, Zamfara ba. Wannan akwai wani dutse na kwatarkwashi muna so za a gabatar da wannan yanka a nan za a raba naman kashi ɗari ba ɗaya adadin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. To masha Allah. Za a sadaukar da shi kuma za mu yi addu'o'i da wannan buzu. To. Kuma za mu yi gabatar da addu'o'i za mu karanta suratul yasin 99 da tara da suratul kafi 99 da tara da suratul kala imrana 99 da tara da suratul tabara 99 da tara da iza waka casa'in da tara da arrahman 99 da tara yanzu dubu talatin ɗin za a iya samu domin za mu gabatar da wannan yankan ne a nan. Eh, za su samu. yanzu muhammadu sani wani lokaci kake ganin za a iya samun dubu talatin ɗin sai gaya maka hanyar da za ka mafi sauƙi za ka tura sako a wannan na'ura da za mu samu ai a auta ya gabatar mana da wannan hadaya hanya mafi sauƙi eh. za ka iya siyan wannan kati na mtn katin mtn Eh, akwai manya yan dubu ɗaya da ɗari biyar. Ta. Guda goma dubu sha biyar kenan ko? Eh. Guda ashirin dubu talatin. Ta. Idan ka siya sai ka karanta izaja a kafa uku. Ta. Sai ka bismillah sai ka kankar wannan kati sai ka fara tura guda goma. Ta. Sai ka aje su a tare da kai sai ka ƙara tura guda goma sai ka aje su a tare da kai. Ta. idan muka samu aka gabatar wannan ne rago shi za mu ba wa naira ɗaya ba zai cire ba a cikin wannan kati da za ka tura sai mu gabatar da wannan hadaya idan muka gabatar da wannan hadaya sai mu tuntuɓe ka bayan an kammala sai a yi addu'a. komai dai na tafiya yadda ya kamata a kunnen wannan dan damfara yana jin abin da yake son ji tare da jaddadawa wanda yake son ya damfara din muhimmancin sirri wato yin komai a cikin sirri kada ya kuskura wani ya ji labari to amma kash bai san cewa shine ake damfara din ba a mu na gaba da mu ji yadda reshe ya juye da mujiya a huta lafiya. To madalla halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi manyan kasashen yammacin duniya waɗanda suke fafata da 'yan ƙungiyar ISIS a arewacin ƙasar syria da laifin kin taimakon gwamnatinsa a fafata da take da 'yan jihadi a cikin ƙasar. Ya ce sun basu su kaɗai a fafutukar da suke yi da 'yan ƙungiyar ISIS. waɗanda suke zubar da jini ta hanyar kai hare-haren ƙunar baƙin wake da na rokoki a kan birnin Kilis da ke kan iyakar ƙasar. Jiya Lahadi shugaba Erdogan ne wannan furucin a birnin Istanbul. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun rate maza shidda waɗanda aka samu da laifin aikata mummunan laifi a kan farar hula da matakan tsaron jama'a. Ofishin shugaban ƙasar ya tabbatar wa muryar Amurka cewa jiya lahadi aka rataye mazan a gidan yarin kabul babban birnin kasar bisa umarnin shugaba ashraf gani shugaba gani da ya lashe takobin kara kaimin murkushe 'yan tawaye da kuma aiwatar da hukuncin kisa a kan 'yan yakin sa kai da aka samu da laifi tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka wadda ke begen ganin jam'iyyar ta democrat ta tsaye da ita takarar shugabanta da kuma donald trump wanda shi kuma yake begen jam'iyyar republican ta tsaye da shi dan takara waɗanda dukkan sa hukunce jam'iyyunsu ba su tsayar da su ba to amma tuni sun fara sukan lamirin juna jiya lahadi dubban 'yan ƙasar lebanon suka yi zaɓe cikin tsauraran matakan tsaro sosai zaben da aka yi a birnin beirut da kuma kuzazzaban beka mazauna birnin beirut sun yi zaben wakilai 24 ta gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tai na Salihu Garba kafin mu sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga awwalun na'ibi da ke unguwar sarkin musulmi Kaduna game da rasuwar mahaifiyarsa Allah ji kanta da rahama mu kuma kyauta tana mu karshen yanzu a madadin Jimmai Ali wacce ta tayar gabatar da shirin da ke Bashiro ne da kula da akin gabatar da shirin mu da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya